kimanin kwanaki biyu da kai wani sabon hari a unguwar mai lafiyan da ke karamar hukumar jama'a a kudancin jihar Kaduna. Wata ƙungiyar hankoron samar da zaman lafiya a arewacin Najeriya ta ce idan dai ana son samar da zaman lafiya a kudancin Kaduna da kuma jihar Kaduna baki ɗaya. To ya zama wajibi a rinka tabbatar da an hukunta masu laifi a bainar jama'a don ya zama izina ga saura. Sheikh Hallur Abdullahi Maraya yana ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar mai suna Global Peace Foundation a turanci Wato wannan uh, matsaloli da ake samu na tsaro musamman a yankin kudancin Kaduna ba abu bane wanda yau ya fara, amma babban abu mamaki shine har yanzu ba mutum ɗaya wanda aka gabatar da shi a gaban kuliya. akan cewa an same shi da laifin afkawa wasu al'umma da kuma an gano sun an taɓa cewa an kama wasu misali rashin gabatar da su gaban kuliya saboda haka duk sanda mutane suka fahimci ba hukunci to kowa ko zai abin da ya ga dama sannan a yi ƙoƙari kuma a wa da mutane ayyukan yi sannan kuma iyayen ƙasa a tabbatar kowane lungu na jihar nan yana da uba na ƙasa to amma babban matsalar shine yanzu akwai gibi wajen wannan shine zaka ga duk jihar Kaduna ba hakimi wannan ba karamin matsala bane yanzu kaman irin harin nan da aka yi da akwai hakimi shine zai fara zuwa domin zai kira dagacin sai bashi bayani zai je wa mutanen nan jawabi wanda zai kwantar musu da hankali daga cikin jawaban da iyayen ƙasa ke yi zaka ga sun ce kar a ɗauki mataki saboda haka muna fata hukuma za ta waye ta ƙara duba akan wannan abu shi ma dai takwaran shekalar maraya a ita wannan ƙungiya da ke hankoran ganin an samar da zaman lafiya ta Global Peace Foundation Rabaran Joseph John Hayabi ya ce akwai buƙatar shiga cikin al'umma don a jawo hankalinsu game da buƙatar zaman lafiya da juna da farko abin da ya faru ban takaici ne kuma abu ne da ya kamata duk wani mutum mai hankali ya alawadar da wannan halin kamata yanzu mun ci gaba maimakon kullum muna koma baya kada mu manta a nan ma ba ma suna cikin jama'a ma kullum bane amma akwai hanyoyi da dama da za a iya bincika domin a san su wane ne ma wadannan abu suke wannan abu shi menene damuwar su babban abin da ya kamata shugabannin jihar kaduna za su yi shine a nemi hanyoyin da za su shiga cikin kowane al'umma a kara fadakar da mutane akan muhimmancin zamantakewa muhimmancin zaman lafiya ana amfani da kwesuwan addini da kuma kwaisuwa ko kuma dandanawa da muke da shi na al'adu na mutanen da abin da ke shafa idan mun yi haka za mu iya cima nasara to an yi soja har yanzu akwai soja da polis amma har a ce kawai mutane suna taruwa wani kawai fitar daga wani guri zuwa harbe su ba sojan ba polis ya nuna ba maganan soja da polis ma bane maganan mutane ne da mutane kamata ya magana da juna tunda dai babban mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya jajanta wa 'yan uwa da abokan arzikin waɗanda suka riga ma gidan gaskiya a wannan hari na kudancin jihar Kaduna. ta da haskaka irin matakin da gwamnatin jihar Kaduna ke ɗauka wajen tabbatar da ta tsarkake tsamun tsaro. Gwamnatin jihar Kaduna ta yi Allah wadai da wannan abin da ya faru. sannan kuma su waɗanda suka rasa su da iyalansu baki ɗaya muna masa addu'a Allah ya hutashe su sannan a bangaren mu ta gwamnatin jihar Kaduna da kuma jami'an tsaro za mu ci gaba da jajircewa za mu ci gaba da yin duk abin da za mu iya yi na ganin cewa mun kare rayukan al'ummominmu a baki daya muna kuma so mu sanar da ku da cewa ita wannan hukumar soja na musamman wadda suke aiki a nan kudancin jihar kaduna kwamandan su baki daya ya ma rigiya ya tara ya nashi ya nashi zuwa nan kudancin kaduna a halin a yanzu an sake tsaurara matakan tsaro domin a kare rayukan mutane da kuma dukiyoyinsu kafin wannan hari dai na jajibirin kirsimetin dai an ɗan ɗauki lokaci ba ta da an ƙara jin wani hari a kudancin jihar kaduna da ta saba gamuwa da tashashen hankula ba wanda wasu ke alakanta samun zaman lafiyar da aka ɗanyi a kudancin jihar kaduna da jibge jami'an sojin da aka yi a baya isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya